الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sake saduwa a شا شا شا ko ga watan shaban dubu da dari hudu أربعين دا أوكو uku bayan الله sallallahu alaihi wasallam da kuma daidai da 20 ga watan March 2022 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin mai suna usulul iman na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a karatu mu na baya mun tsaya ne a inda malam yake bayani akan mala'iku imani da mala'iku kuma bayani na karshe yana bayani ne akan yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril yake cewa imam bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullahi bin mas'ud cewa manzon sallam ya ga malaka jibril a bisa ga suransa da Allah ya halitansa yana da fikafikai guda dari shida na muka tsaya na'am hadisi na gaba ya ce warawa al-imam ahmad an abdullahi qala imam ahmad ya rawaito hadisi daga abdullahi qala yake ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jibrila fi suratihi manzo Allah ya ga malaka Jibril a cikin suran ta mana hakikanin halitan sa wala hu sittumi'ati janahin yana da fika-fikai gari shida kullu janahin minha saddal ufu kowane fifike daga ciki girman sa ya kai ya toshe sararin sama yace yaskutu min janahihi min at-tahawil wad-durri wal-yaquti ma Allahu bihi alim ya ce abinda ke fadowa daga fika-fikansa nina tahawil na kayan ado wa durri da kuma lo'lo wal yakutu da kuma yakutu mallahu bi al Allah kare sai adade su abinda ke fadowa daga fika-fikansa na waɗannan abubuwa kayan ado da lo'lo da sauransu sai isnaduhu qawi isnadu wannan hadisi yana da karfi sai kuma yace wa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jibrila fi hullatin khadra manzo Allah ya ga malaka jibril a cikin wani kayan ado kore green cina khadra ce qad mala'a baina as-sama'i wal ard ya cika ya tsakanin sama da kasa saboda girman sa rawahu muslim cewa na Aisha radiyallahu anha haka na kuma Aisha ta hadisi ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu ya ce jibrila munhabitan manzala ce na gan jibril munhabitan yana sauka daga sama alhubut shine sauka daga sama yace qad mala'a ma bainal khafiqain ya cika abin da yake tsakanin sama da kasa alaihi thiyabu sundus ya sa kaya na hariri mara kauri shine sundus hariri mara kauri ce muhallaku biha al-lu'lu wal yaqut yace a rataye da fikafikansa akwai lu'lu da yaqut rawahu abu abu sheikh yace wal ibn jarir an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ibn jarir kuma ya rawaita daga ibn abbas yace jibril abdullah ma'anan jibril shine bawan Allah wa mika'il ubaidullah ma'anan mika'il shine karamin bawan Allah shine ubaidullah yace wa kullu ismin fihi ilun wa huwa abdullah duk wani suna da akwai ilo a karshe jibra'ilu mika'ilu duk wani suna da akwai ilo a ƙarshen sa manan shi shine abdullahi ana ba ta mun gani walahu an ali bin al-husayn mithluhu wa zada wa israfil abdurrahman haka kuma ya rawaito daga ali bin husayn kuma da zuwa hadisi kuma ya kara da cewa israfil shi kuma ma'ana haka shine abdurrahman ala kulli ha wadannan hadisai da suna ta mana girman malaka jibril irin girman da halittar da yake da shi sai kuma annan manzo Allah ya ce wa rawa at-tabarani an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ala ukhbirukum bi afdalil malaika shin ba zan ba ku labari da mafificin mala'iku ba جبرائيل kuma da kamar da muka fada a baya da irin waɗannan nasoshin da malamai suke gani kamar malaka jibril shine kamar shugaban mala'iku gaba kida amma da asali babu nasi karara haka da ke cewa malaka jibril shine shugaba babu babu wannan nasi. amma dai da irin waɗannan nasoshin za mu ya fahimci haka ina fata mun gani na'am ya ce wa an abi imran al annahu balagahu abi imran al kuma ya ya ce ya samu labari anna jibril atan nabi ce malaka jibril wata rana ya zo wurin manzo Allah sallallahu wa huwa yabki yana kuka in wannan zuwan ba zuwa bane a cikin asalin suransa kamar kamar bayani manzo Allah so kawai ya ganshi a cikin suransa amma sauran lokuta yana zuwa wurin shi ne a cikin mutum haka kuma akwai sahabi wanda yana yawan zuwa da sifansa shine wanda ake kira dihiyatul kalbi wani sahabi na cikin sahabin manzo Allah galibi dan malaka jibril zai zo manzo Allah yana zuwa ne a suran wannan mutumin sai mutane su ganshi suna tunanin wannan mutumin ne alhali kuma malaka jibril saboda haka yake wata rana ya zo manzo Allah a suran mutum ya biki yana kuka fa qala lahu rasulullah sai manzo Allah yace masa ma yuki me yasa kake kuka ya jibril kala sai yace yace wa mali la abki me yasa bazan yi kuka ba fa wallahi ma jaffat li ainun منذ خلق الله النار yake wallahi naran rantsuwa da Allah idanuna ba su bushe ba da hawaye منذ خلق an nara. tunda Allah ya halici wuta Tunda daga lokacin yake kuka me yasa yake makhafata an a'siyahu fa yakzifani fiha saboda ina tsoro karan saba ma Allah ya jefa ni a cikin ta malaika kina fa yana kuka yana tsoron wuta wace rawahu imam ahmad fi zuhud imam ahmad ya rawaito da cikin lalita fi ta zuhud walil bukhari an ibn abbas haka na kuma imam bukhari ya rawaito daga ibn abbas radiyallahu anhu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu ma qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li jibril wanda yace ma jibril ala tazuruna me yasa ba za ka kawo mana ziyara sama da yanda kake kawo mana ziyara ba mana ka dinga yawaita zuwa fa nazala sai Allah saukar da cikin alqur'ani wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik malaiku suna cewa ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka Lahuma ma baina aidina wa ma khalfana shi Allah shi ya mallaki abin da ke gaban mu da kuma abin da ke bayan mu ma'ana rayuwar mu gabaki da Allah ne yake sarrafa shi ba mu da ikon kanmu mu sauka a lokacin da muka ga dama sai da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala na'am saboda haka da haka ya rufe bayani akan malaika jibril sai ya ce wa min sadatihim mika'il daga cikin shugabannin mala'iku shi ma akwai mala'ika mika'il alayhi salam wa huwa muwakkalun lil qatri wan nabat shine wanda Allah ya wakilta tashi da al qatr wato ruwan sama wan nabat da kuma tsirrai da ke da daga kasa wa rawa al imam ahmad an anas radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li jibril anas ya rawaito manzo Allah ya ce ma mala'ika jibril mali lam ara mika'il dahikan qattu malaki ce me yasa ban taba ganin mika'ila yana dariya ba ban taba gan mika'il yana dariya ba me yasa kala sai malaka jibril yace ma dahika mika'ilu منذ خلقت ai mika'ila bai sake dariya ba tun da aka halitta wuta Wannan mala'iku fa sun sun ga wuta sun san menene wuta amma kuma mu magani ba shi yasa ba mu damuwa Allah ya mana Mikael bai saki dariya ba tun da aka halicci ta baya dariya kuma yace wa min sadatihim israfi haka nan kuma daga cikin shugabannin malaiku abu malaka israfil alaihi salam wa huwa ahadu hamalatil arsh shi yana da daga cikin masu dauke da al'arshin ubangiji wa huwa allazi yanfukhu fi sur israfil shine wanda zai busa a cikin kaho rawar tirmizi wa Hassanahu. imam tirmizi ya rawaito hadisi kuma ya kyautata wannan hadisi wal hakim an abi sa'id haka nan kuma imam hakim ya rawaito daga abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala yati qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzal yace kaifa an'amu ya zan ji dadi wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarn ala hali ma abokin kaho ya riga ya daga wannan kahon wa hana jabhatahu kuma ya dan karkatar da goshinsa mana ya daga kaho ya dan karkatar da kansa yana yace wa asga sama'u kuma ya kasa kunnensa yantabiru mata yuma fayanfuhu yana jira yaushe za a bashi umurni sai ya busa cikin wannan kaho alhali kuma in ya busa cikin wannan kaho me zai faru karshen duniya ba ya zo ko ba ko ne jin kema kenan ko ba yace yawma fakhu fi sur fa faz'a man fi samawati man fi ranar za a busa cikin ka duk wanda ke sama da kuma duk wanda ya kasa kowa zai firgita shi da manzo Allah sai ya zan ji kuma alhali wannan ya riga ya shirya jira kawai yake abu a ce kai sai yayi qalu sahabe suka ce fa ma naqulu ya rasulullah me za mu dinga me za mu ce a irin wannan hali qala manzo ne ce qulu ku dinga cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel anallahi tawakkalna saboda yana da kyau mu ga yawaita wannan zikirin hasbunallahu wa ni'mal wakeel alallahi tawakkalna Allah ya ishe ya isa mana wa ni'mal wakeel kuma madalla da shi a matsayin wakili akan sa muka dogara jawani ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna malakan min hamalatil arsh manzo lallai lalle akwai malaika daga cikin waɗanda suke dauke da al'arashi yuqalu lahu israfil wannan mala'ikan sunansa israfil zawiyatun min zawaya al'arshi ala kahilihi yace wani bangare daga cikin bangarorin al'arshi yana kan bayansa kahil shine nan kamar masu daukan buhu anan sun izo ke daura shi ko to haka waɗannan malamin suke dauke da al'arshi akan bayansu sama saman bayansu saboda ka shi rafi kamar da muka fada yana daya daga cikin masu daukan al'arashi saboda ka manzara ce wani bangare daga cikin bangarorin al'arashi yana kan saman bayansa yace قد مركت قدماه في ard as-sabi'a as-sufla diddigensa guda biyu sun shiga cikin kasa har zuwa kasa ta bakwai wa maraka ra'suhu min as-sama'i as-sabi'ati al-ulya haka na kuma kansa ya shiga cikin sama har zuwa sama ta bakwai a sama mana girman sa kenan manzo sallallahu alaihi yake sifanta mana sai sa kenan inda zai tsaya in ya tsaya kafafuwansa za su shiga kasa har zuwa sama kasa ta bakwai kansa kuma zai shiga sama har zuwa sama ta bakwai to ya jikinsa yake sai kawai Allah sai ba irin wadannan hankali ba zai iya dauka ba na yace rawahu abu shaykh wa abu na'im fil hilya fi wannan littafin al hilya wa rawa abu shaykh an al auza'i qala yace laysa ahadun min khalqi llahi ahsana sautan min israfil babu wani daga cikin halittun Allah wanda ya fi kyakkyawan sauti sama da mala'ika Israfil فإذا أخذ بالتسبيح إذن يفار ين تسبيح قطع على أهل السبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم إذن يفار ين تسبيح سيينك ما ودن سكي سمي سيينك مصر صلو لنسو دا تسبيحنسو معنى سيسو قوما سنة صورا شكوان saboda kyakkyawan sautinsa sai israfi ya ce wa min sadatihin malakul maut daga cikin shawagabannin mala'iku akwai mala'ikan mutuwa alaihi salam yace walam yaji'u musarrahan ismihi fil qur'an shi wannan malaika babu inda zo karara da aka ambaci sunansa karara a cikin alqur'ani mana sunansa a cikin alqur'ani Allah ya kira shi malakul maut ne kawai wala fil ahadithi as haka na kuma cikin hadisai ingantattu babu hadisin da ya zo da asalin sunansa wa qad jaa fi ba'd al-athar amma yazo a wadansu labarai tasmiyatuhu bi izra'il shine mutane suke jawo azrailu azrailu wannan ya zo a wasu labarai yace wallahu alam Allah kada sani amma da cikin alkurani Allah yace mana menene kul yatawaffaku malakul maut haka Allah ya kira shi saboda haka a cikin hadisi ma shi ma haka malakul maut idza jaa malakul maut a cikin hadisin al-qarabun azim dan malaka mutuwa ya zo zai karbura mutuwan har zuwa karshe wannan hadisi saboda haka babu hadisi ingantacce ko aya karara da aka ambaci sunan shi da mana da suna Isra'il amma dai ya zo a wani labarin haka saboda haka abin da ya fi shine ko mu kira shi da abin da Allah ya kira shi malakul maut malaka mutuwa ki hu al-hafiz ibn kathir ibn kathir ya ambaci wannan magana a cikin littafin a cikin tafsirin sa wa qala innahum bin nisbati ila ma hayya'ahum lahu aktsar ibn kathir yace innahum lallai su mala'ikun nan bin nisbati ila ma a lahu dangane da abunda Allah ya tanade su domin shi aqsam kashi kashi suke mana Allah ya tanade su domin ayyuka ne daban-daban sauraka dangane da wannan ayyukan su ma mala'iku kashi kashi kashi yace fa daga cikin su akwai hamalatul arsh akwai mala'ikun da suke dauke da al'arsh wa minhum al akwai waɗanda ake kira al Su sune wa ita allazina hum haulal al-arsh su ne waɗanda suke kewaye da al'arashi asali masu dauke da al'arashi su takwas ne sannan kuma akwai wasu kuma da suke kewaye da al'arashi suna nan Ya ce, hum ma hamalat al'arshi ashraful mala'ika su waɗannan da suke kewaye da al'arashi tare da waɗanda suke dauke da al'arashi ashraful mala'ika su ne waɗanda suka fi daukaka a cikin mala'iku wa almala'ikatu al mala'ikatu al muqarrabun su ne mala'iku makusanta tunda su ne suka fi kusa da Allah subhanahu Ta'ala. kama kala ta'ala kamar da Allah ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah Allah ce almasihu annabi Isa lan yastankifa an yakuna abdan lillah ba zai kyamaci ya kasance bawa ga Allah ba walal mala'ikatu al haka na kuma mala'iku makusanta dukkan su sun san cewa su bayin Allah ne ba za su kiyamaci wannan matsayin ba na na na na na, zaman to bayin Allah to yace wa minhum sukanu samawati sabi daga cikin mala'iku akwai da suke zama a sammai bakwai yamaruna ibadatan da'imatan suna raya su da ibada a kullum suna raya wadannan sammai bakwai da ibada lailan wa nahara dare da rana sabahan wa masa'an safe da marike kama kala kala kamar da Allah ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi ga Allah dare da rana ba sa gajiya wa minhum daga cikin su allazina yata'aqabuna ila baitil ma'bud a suke maye juna suke bin juna zuwa ga baitul ma'mur wannan mun bayani shi a wajen karatu kultu shi yace al-zahiru anna alladhina yata'aqabuna ila al-baitil ma'mur sukanu samawat abunda ya bayyana shine wadanda suke biye ma suke bin juna zuwa ga baitul ma'mur sune wadanda suke zama a sallai ba wai wadanda suke zama a sallai daban suke da wadanda suke shiga baitul ma'mur su din ne kawai so da kamar da muka faɗa a baya su dubu saba'in kowane rana su shiga su fita ba za su sake shiga kuma har ranar tashin kiyama wa minhum muwakkaluna bil jinan daga cikin malaiku akwai da aka wakilta su da kula da menene da gidajen aljanna wa i'dadil karama li Ahliya da kuma su shirya duk wani abu na karamci duk wani kayan karamci ga wadanda za su zauna a cikin aljanna wa tahiyatu diyafa lisakinha haka na kuma aiki su shine su shirya liyafa wadanda za su zauna a cikin su shirya abubuwan da za a tarbi mutane aljanna da shi min malabiti na kayan sawa wa ma'akilin abinci wa masharibin abin sha wa masagin da kuma kayan ado da aka ce masar shi ne kayan ado da ake yi daga zinari ko azurfa ana irin sarkoki da mundaye da zobe da za su sa wa masakin da kuma gidaje da za su shirya masu zauna ciki wa gairi zalika ma la ainu ra'at kuma wannan haka daga cikin nimomi wanda la ainu babu idon da ya taba gani wala udhun sami'a babu kunne da ya taba ji wala khatar ala qalbi basar kuma bai taba fado ma zuciya wani mutum ba abubuwan da mu san su ba na jin dadi da Allah ya tsare da mana a cikin aljanna Allah ya sa mu a cikin su wa minhum haka na kuma cikin malaiku akwai almuwakkaluna bin nar akwai da aka wake ta su da kula da gidan wuta azan Allah mina Allah ya tsare mu daga gare ta wa hum az-zabaniya su wadannan suna ake kira az-zabaniya wa muqaddamuhum 19 wadanda suke kan gaba daga cikin su akwai 19 asalin su dubunne ne wala bude suke kula da wuta ba kuma ma dubunne ne ba wanda ya ta adadin su ko kuma za a iya calculating kuma so kamar da ya cikin hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi cewa a ranar ta kiyama za a zo da wutan jahannama eh yace laha 700 70000 eh, zimam sana da igiyoyi dubu saba'in ma kulli zimamin saba'una alif eh, malak akwai igiyoyi dubu saba'in kan kowane igiya kuma akwai mala'iku dubu saba'in da suke jinta kakula da zai girga wannan saboda haka kagan suna da yawa waɗanda suke kula da wuta wanda za su zo da ita a wannan ranar saboda haka amma daga kan gaba akwai wasu goma sha tara shine alaiha tis'ata ashar wanda alai fara cikin sautul mudassir yace wa khazinuha sannan kuma mai gadinta asalin shugaban waɗannan mutane gabaki da shine malik sunan shi malik wa huwa muqaddamu ala al-khazana shine shugaba akan masu gadin wuta wa humul mazkuruna fi qawli tala waɗannan malaikun masu tsara wuta sune wanda Allah ya ambace su a cikin fadin sa wa qala allazina fi an-nari li khazanati jahannam allati wadanda suke cikin wuta za su ce ma masu gadin wuta masu gadin jahannama me za su ce masu ud'u rabbakum za su ce masu ku roka mana ubangijinku na yau ma min al'azab ku roka mana ya dan sassauta mana yini guda na azaba haka nan za su yi ta kira waɗannan mala'iku ud'u rabbakum na yau ma min al'azab idan suka ce masu mala'ikun mai za su ce masu ƙawalu aw lam ku ta'tikum rusulukun bil na, ƙawalu bala ƙawalu fadu'u, wa ma du'a'u kafirina illa fi dalal saboda haka za su ce masu mala'iku ba Allah bai tura muku da manzanne ba waɗanda suka bayyana ku gaskiya ba su ce eh ku ci gaba da kira haka na za su ta kira ba wani zai amsa su to idan suka yi ta kira za su kwashi shekaru fa suna kira suna kira suna in suka gan cewa waɗannan mala'ikun ba su amsa su ba sai su ce to shi kenan bari mu kira shugabansu malik shi ne allah ya ce wa na dau malik sai su kira malik da an kira waɗannan ba su amsa ba su ce bari mu kira shugaba sai su kira wa na dau maliku sai su kira malik su ce mai liyaqdi alaina rabbu yanzu ba wai suna nema a sassauta masa azawa sai su ce liyaqdi alaina rabbu ubangijinka ya kashe mu mana gaba daya kawai mu mutu ma kawai zama to shikenan kawai a cikin tafsiri malam suka ce za su yi ta wannan magana za su dauki shekara arba'in suna yi ya malik ya su bi alina rabu ya malik ya su bi alina rabu kullum suna fara har shekara arba'in ko kuma sama da haka malik ko kallo inda suke bi zai ba suna nan shi zai wai ga can su yi ta yi har shekara arba'in idan ya zo ya wai ga ya kalle su sai su ji dadi suna tunani yanzu zai ba su amsa iri amsa da suke so sai ya ce masu kawala innakun masu a lokacin sai ya ce aiku masu dawama ne a nan wuri bayan sun kwasu shekara arba'in suna roƙonsa karce ma ubangiji ga ya kashe makawai ba zai amsa su ba in ya tashi amsa su sai masu na amsa ya ce innakun masu kun allah kiyaye mu wa kala ta'ala allah ta ta'ala ya sake cewa alaiha mala'ikatun masu tsaron wuta akwai mala'iku gilazun masu kaushi shidadun masu tsanani la ya suna Allah ma'amurahu ba sa saba ma Allah umarninsa wa yaf'aluna ma yumaru kuma suna aikata duk abin da ya umarci su wa qala ta'ala haka kuma Allah yake alaiha ashar. masu tsaronta akwai mala'iku guda goma sha tara, kamar da muka fada waɗannan sune kan gaba Allah ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika Allah ce ba mu sanya ma abotan wuta mana masu tsaron wuta ba a fatin mala'iku mala'iku ne kawai suke tsaron wuta wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru haka na kuma ba mu sanya adadin ba a face zaman fitina ga waɗanda suka kafirta liyastaykina allazina utul kitaba domin waɗanda aka baiwa littafi su samu yakini wa yazada allazina amanu Iman, hakan nan waɗanda suka yi imanin su kuma su kara imani wala yartaba allazina utul kitaba wal mu'minun hakan kuma domin kada waɗanda aka baiwa littafi da kuma mu'mine kada su samu shakka a zukatansu wani yaqulu allazina fi qulubihim hakan kuma domin waɗanda fi kulubi marar wal domin waɗanda akwai cuta a zukatansu da kuma kafirai domin waɗannan su ce me ma za a rada Allah bi haza matsala menene Allah yake nufa da wannan misali na adadin goma sha tara Allah ce ka zalika yuzibu Allah man yasha kamar haka ne Allah yake fatar da wanda ya gandama wa yahdi man yasha ya kuma shirar da wanda ya gandama kuma ya alamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san adadin rundunan ubangijinka sai shi ba wanda ya adadin mala'iku sai Allah subhanahu wataala yace wa minhum daga cikin mala'ikun nan akwai almuwakkaluna bi hifzi bani adam akwai da aka wakilta su su tsare su kula da bani adam kama kala ta'ala kamar da Allah yace lahu mu'aqibatun min bayna yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah shi mutum mu'aqibat lahu mu'aqibat yana da mala'iku masu maye juna ta gabansa min bai ya dai wa min khalfihi kuma ta bayansa yahfazunahu suna kiyaye shi suna tsare shi min na daga umarni Allah qala ibn Abba, mala'ikatu mana wannan aya mala'ikatu hu min ya dai wa min khalfihi mana akwai mala'iku masu kiyaye shi ta gabansa da kuma ta bayansa fa idza jaa amrullahi falau anhu idan lamarin Allah ya zo idan umarnin Allah ya zo sai su kyale mana asali suna nan suna kiyaye shi to amma idan Allah ya kaddara wani abu zai sami mutum to sai su ja baya su kiyaye shi wannan abu ya same shi in ba haka ba za su kiyaye shi daga duk wani abu da zai cutar da shi wa qala mujahid imam mujahid ya ce ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bi hifzihi babu wani bawa a face akwai malaika da aka wakkala aka wakilta shi ya kiyaye shi fi naumihi a cikin baccinsa wa yaqdatihi akuma lokacin da yake a farke yana kiyaye shi min aljinni wal ins daga aljannu da kuma mutane Wani hawa da kuma dabbobi masu dafi yace kuma minha shay'un yadihi yuriduhu illa qala lahu babu wani abu da cikin wanda zai zo wurin shi yana nufin shi da wani cuta illa qala amma sai malaka zai ce masa wara akwai wani abu a bayan ka shi wani lokaci kana tsaye abu ya zo zai cutar da kai haka nan kawai da kanka sai ka bayan ka dan shi ko ba ka mana mala'iku ne za su ja hankali ka su ce a wani abu na zai cuta da kai so da yawa za ka mutum yadda ina zaune ga wani ko maciji kawai ta kawai ka gan shi ko wani wani ta kiyaye mala'iku ne waɗanda suke tsare ka su ne za su ja hankali ka su ce ga maciji na amma idan Allah ya kaddara wannan abu zai same ka to ba inda za su yi za su ja ba su kyale ka wannan abu kuma ya cutar da kai saboda Allah ya riga ya kaddara wannan amma ba haka ba za su kyaye mutum yace illa shay'un azan Allah ta'ala fihi fa yusibu kada wani abun da Allah ya riga ya bada izini akan shi to wannan abun zai same shi wa minhum almuwakkaluna bi hifzi a'mal al'ibad ibad daga cikin su a akwai da aka ta su da kiyaye ayyukan bayi kama qala ta'ala kaman da Allah ya ce iz yatalaqqa al-mutalaqiyani 'an al-yamin wa 'an al-shimali qa'id allati a lokacin da mala'iku masu haduwa suna haduwa shine ya al almutalaqqiyan a lokacin da mala'iku guda biyu masu haduwa suna hadu anil yamini daya na damansa wa anil shimali daya na hagunsa qa'id suna zaune ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba zai furta wani magana ba a face tare da shi akwai me akwai raqib akwai mala'ika dake kula da shi atid halartacce yana tare da shi saboda ka waɗannan mala'ikun ba wai sunan su raqibu atid ba kamar da mutane suke yawan fada sifan su ce wannan ma'ana mutane mala'iku ne rakibu masu kula da kai a ci halarci a kullu suna tare da kai amma mai yi sunan su Allah wa musu sunan su ba ina fata mun gani ma'ana wanda yake dama yana rakibun atid wanda yake hagu shi ma yana rakibun atid mana wannan abun sifar su ne ba wai sunan su ba na wa kala ta'ala haka kuma Allah ya ce, wa inna la lahafizin tare da ko akwai mala'iku masu kiyaye ku masu kula da ku kiraman waɗannan mala'ikun kiraman masu daraja ne katibin masu rubutu ne su ya lamuna ma taf'alun suna sane da duk abin da kuke aikatawa rawa al-bazzar haka kuma al-bazzar ya rawaito an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ya rawaito daga ibn abbas Allah ya karama sa da kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha yanhaakum an at-ta'arri Allah subhanahu wa ta'ala yana hanin ku gabarin tiraki tirara mutum ya zauna tirara Allah ya hana wannan yace fasahyu min Allah saboda ku ji kunyan malaikun Allah allazina aku wadanda suke tare da ku alkiram alkatibin masu daraja masu rubutu allazina la yufarriqunakum illa inda ihda thalathi halat wadanda ba su rabuwa da ku a face a da daga cikin halloli guda uku Akwai lokacin wannan mala'ikun suna tare da mu saboda ka ya kamata mutum ya ji kunyan su sheta a wani hadisi wani sahabi yace yace da manzo Allah wane ne yaushe ya kamata in zauna firara yace zan yi zauna firara a gaban yan wana manzo Allah yace a yace idan kuma ina daki ba kowa fa manzo Allah yace mata Allahu ahqqu an yustahya minhu Allah ya fi cancanta kamar jikunyansa ina mata magana sabida haka dole mu ji kunya Allah mu ji kunya waɗannan mala'iku waɗanda ba su rabuwa da mu sai dai a lokuta guda uku na farko shine alga'id lokacin da mutum ya shiga bayan gida mala'iku za su kyale shi za su rabu da shi lokacin wal janaba lokacin da mutum yake cikin jannaba ma'ana lokacin da yake saduwa da iyalinsa mala'iku za su rabu da shi a wani lokacin wal gusli haka kuma lokacin da ya zo wanka mala'iku za su ja gefe to fa idza tasala ahadukum saboda idan da daga cikin ku zai yi wanka bil ara asili falyastatir bi thawbihi to ya sutunta kansa da da rigansa aw bi jismi ha'id ko kuma da jikin bango aw bi gairi ko kuma da wannan tawo wani abu daban almuhim idan za ka yi wanka asili to dole ka yi kokari ka samu wani abu ka dan kewaye ka ka sutunta kanka da shi amma idan cikin bayan gida ne gida a rufe babu kuma za ka yi cire kayan ka kai wanka a haka amma idan a fili ne dole ka nemi wani abu ko kuma ka barka ka sa mayafi a cikin kana wanka a haka ina masu wanka a bakin ruwa suna na malar na dara suna na ana yare yanzu ko ko wanda na sai ka gan kato mutum da girmansa ya zo ya tsaya a bakin ruwa wai shi yana wanka kuma kullum ina fada ni na tabbatar masu wannan abu ba kafirai ba ne kiristoci ne masu wani musulmi ne mu ne ba muke da addini mu kirista yanzu na in ka tambaye sa in ka tambaye shi shin wannan mu haramu na addini ka ba shi da wani nasi a bible din sa da zai na maka mu muna da hadisi ingantaccen manzana ya hana amma kuma mutane suna yi ya za mu ce da irin wannan mutane za su ce ban sani ba yanzu irin wannan yanzu ne zai zo gaba Allah ya ce ban san da wannan hukunci ba da ce yasa ina yi zai yi haka yanzu a ce kana zama a cikin lokoja inda akwai masallatai akwai malama akwai kuma kace baka da ilimi a biyu ban sani ba uzuri na gaba Allah a irin wannan hali Allah ya shirye mu gaba gida qala al-hafiz ibn kathir al-hafiz ibn yana cewa wa ma na ikramihim abinda ake nufi da ka daraja ka gilma waɗannan mala'iku shine an yastahi minhum shine ka ji kunyan wala yumli alaihim al-a'mal al-qabiha allati yaktumun kakka sa su su rubuta ayyuka marasa kyau tunda suna tare da suna rubuta ayyukan ka kaji kunya su kakka sa su su rubuta ayyuka marasa kyau fa inna allaha khalaqahum kiraman fi khalqihim saboda Allah yayi halitan su masu karanci ne masu masu daraja ne fi khalqihim a cikin halitan su wa ma kana kuma a cikin tabiyin su thumma qala ma ma'ana sannan kuma ibnu eh, ibnu eh, ibnu kathir ya saki ce wani wani magana wanda manansa yace inna min karamihim annahum la yadkhuluna baytan na daga cikin darajansu ko karamcinsu shine ba su a shiga gida fihikal wanda akwai kare a ciki wala suratun ko kuma gidan da akwai hoto a rataye a ciki wala junubu ko kuma dakin da akwai mutum a cikin jannaba yana fara da matansa wala timisal ko kuma dakin da akwai gunki a ciki wala yashabuna rufqatan ma'ahum kalbun aw jarad haka kuma ba su tafiya tare da jama'a wanda akwai kare tare da su ko kuma jarad ne ne jarad da Hausa bel kun san bel kararrawa yawa shi ne jiran nan duk jama'a da suke rada wannan abun mala'iku ba tare da su to wallahi bai kamar da dinga amfani da cewa wannan abu saboda mai asali wannan abu daga wurin kafin aka same shi ina fata muka ne shi ya sa a lokacin da manza Allah ya yi hijira zuwa Madina lokacin da ana neman yadda za a yi a dinga sanar da mutane game da sallah ai sahabai sun kawo wannan shawara ko ba ka wani wasu suka ce bari mu dinga busa cikin kaho in za a kira sallah ya yahudawa ne suke haka wani ya ce me yasa mu dinga buga wannan kararawa ta kaje ko kararawa ya ce ai kristoci ne suke haka sai haka suka rasa ya za su yi su sanar da jama'a cewa lokacin nan da yayi har sai da zai ya yi mafarki zai bin abdullah eh mafarki aka sanar da shi yadda ake kira sallah ya karanta ma manzala manzala ce wannan shine yanda zamu yi mu sanar da mutane lokutan sallah yace ka koya ma bilal wannan abu inda maza saura kaga manzo Allah ya hana shi saboda ka bai kamata inda makaranta na musulmai to bai kamata a ce su ma suna kwaikwayon kafirai suna buga wannan abun ba bai kamata wallahu ta'ala alim yace wa malik wal bukhari wa muslim haka nan imam malik wa bukhari da muslim sun raito an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala to manzo Allah yake yata'aqabuna fikum mala'ikatu min al-munkar anta wa baya manzala ce akwai mala'iku wanda suke maye juna maye juna tare da ku billaili da dare wa mala'ikatu min kuma wasu mala'iku da rana wa yajtami'una fi salatin fajiri wa salatin al suna haduwa wadannan mala'iku masu shifti. su zo na safe su zo na yamma su zo suna haduwa yaushe fi salati al-fajr a lokacin sallan subhi wa salatin al da kuma sallan al-asr thumma ya'rudu ilayhi alladhina batu fiku. sai wadanda suka kwana tare da ku za su haura sama zuwa wurin Allah wa yas'aluhum wa huwa a'lam sai Allah ya tambaye su alhali ya fi su sani kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina fa yaquluna sai su ce taraknahum wa hum yusallun mun bar su suna salla wa atainahum wa hum yusallun kuma mun zo wurin su suna salla ina ba tambaya me yasa muka ce waɗanda suka zo misali waɗanda suka zo sallar la'asar za su zo ne kafin sallar la'asar to ka za su halarci sallar la'asar dinka. suna tare da kai har zuwa sallar asubahi wanda za su zuwa wani lokacin su kuma za su zo ne kafin sallar asubahi sai su hadu gaba kiriya dukkan su su halarci sallar asubahi mutum sai wadanda suka kwana su hawa sama su bar wanda suka zo sallar asubahi ina fata gane ba za su dawo ba sai sallar lasar su ma za su dawo ne kafin sallar lasar su hadu da wadanda suka zo da sallar asubahi kowa su halarci sallar lasar dinka sai wadanda suka tare da kai daga sallar asubahi su hawa sama saboda ka dukkan suna haduwa su su su su shaidi sallar mutum to shi yasa za su ce atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun ko lokaci mun same su suna sallah ne wa fi riwaya a cikin wata riwaya yace anna hurara hurairah qala abu hurairah yace ikra'u ma shitum da yayi musu wanda ya kawo wannan hadisi sai yace ikra'u ma shitum in shitum ku karanta idan kuka ga dama wa qur'an al-fajr Allah yace da kuma karatu al-qur'ani lokacin sallah asubahi inna qur'an al-fajr kana mashhuda lalle karatu alfijiri akwai masu halartar ta shine mala'iku warawa al-imam ahmad wa muslim hadith majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah manzo ce mutane ba za su hadu ba a cikin gida daga cikin gidajen Allah a masallaci kenan yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah wa yatadarasuna kuma suna koya ma juna bainahum a tsakaninsu illa nazalat alaihim sakina afatin nasuwa zai sauka a kansu. wa gashi ya tuhumu rahma rahma zai lullube su wa haffatuhumul mala'ika kuma mala'iku za su kewaye su wa zakarahumullahu fi man inda kuma Allah zai ambace su a wuri wanda suke tare da shi mala'iku kenan yace wa man batta'a bihi amaluhu duk wanda aikin sa ya jinkirta da shi lam yusri bihi nasabuhu sa ba zai gaggawa da shi ba mana dangantakan mutum ba zai amfane shi a ranar tashin kiyama ba Sabida haka mutum ya zauna ya ce ni shariji ne ko aka suke cewa ko yace shi sharifi ne shi dan gidan manzo Allah ne wuta zai ci jikin shi wallahi kare yake saboda komin dangantakanka da manzo Allah baka kai Abu Lahab ba ko ba ka bane kuma Allah yace tabbat yada Abi Lahab naharan za ta Lahab Abu Lahab kina ko ba ka bane saboda haka magana sharifi wuta ba cin jikin su duk wannan shirme ne duk wanda aikinsa ya jinkirta da shi bai yi aiki ba to dangantakansa ba zai amfani ba gaba Allah subhanahu wa fil musnad wa sunan hadithun a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma sunan akwai hadisi innal mala'ikata la tadau ajnihataha li talib ilm mala'ikun suna sanya fikafikan su ga talibin ilimi ridon bima yasna saboda yarda da abin da talibin ilimi yake aikatawa duk da mutum ya fita zai je nemi ilimin malaiku za su shimfida fi gafi kansu domin ka taka a kansu kaga malaiku sun daraja ka sun karrama ka ita wal ahadithu fi zikrihim alaihim salam kathiratun jidda hadisai da suka ambaci malaiku suna da yawa sosai wannan wani abu ne daga ciki. su dan dai mu fahimci yanayin malaiku halitan su da kuma darajar su da kuma yanayin halitan su ta kuma abu mafi muhimmanci musancewa imani da su rukuni daga cikin rukunan imani da haka muzo muka zo karshe wannan babi babi na gaba insha Allah sai karatun gaba za mu tashi daga gare shi babu alwasiyyati fi kitabillah wannan babi malam zai mana wasiya da muhiri ko da littafin Allah subhanahu wataala za mu tsaya na abin makaranta daidai dai imamu ladansa inda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ah, eh, zan aje karatu anan sai bayan ramadan insha Allah rai da lafiya zan dawo mu karanta littafi amma dai sati mai zuwa ba zan zuwa gaskiya ina da wani uzuri ka sai bayan ramadan insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace Allah ya kai mu lokaci idan akwai tambaya zan ba da harsa gurgura ko da tsawo bari gaba da shi da Thank you. Eh, na huyawa ne, shi ne wannan shi ne shawararmu, ya kamata su nemi yadda za su yi su sanar da mutane game da lokuta, ba sai an buga kararrawa ba, ina fatan gane, ba sai an buga kararrawa ba, ya kamata ne ko dai su yi tsare na timetable idan mutum kowane class akwai timetable malamai sun san timetable din idan lokaci period na wannan malamin ya kare sai ya fita wani malami zai shiga ina fata mun gane ko kuma a aje mutum wanda zai dinga ji kowane aji ina fata mun gane ya jawo hankali malami ya ce lokaci yayi ka fita wannan ya ya shiga wannan hajin haka ya je ya yawo ya sanar da mutane wannan shine abin da fi ba wai na ce buga kararrawa haramu bane ina fata ba haka nake nufi ba ina fata amma dai ba abu bane wanda shari'a take a kudaitar a yi ba ina ba ta magane shi yasa manzo Allah yake karbi shawaran sahabbai lokacin da suka bada wannan shawara a dinga buga shi a san da mutane lokacin sallah manzo Allah ya ba na so wannan aka zauna haka ba yi sai sanda aka zo aka yi mafarki saboda haka in za a samu wani hali na daban wani wani wani hanya ta daban wanda ya fi wannan wannan shine abin da ya fi dacewa ina ba ta magane wallahi wallahi Ah, a bare wanda mala ya yi taba daga cikin lafin ka na na bayan gida na gashi na mana ya rubuta ya jalo eh, aiwon Bawo suna nan suna nan a kofa suna nan suna jiran ka. na'am ai kai addu'a Allah Allah da kansa zai zai kare ka ya kawai Allah da kansa fara kasu ne an dole ya kafa kare wani an Wallahi sai kuma da dukkan ana jikin mulun wani ya kwanta ma dai kanta akwai akwai ko Abdullahi ma zai fara Abdullahi kuma Abdullahi ne wannan Muhammad amma kan kwalitan ko Abdullahi ba shi ko ana kuma mana mutum za sunan shi abdurrab ya halatta abdurrab arab ne Allah subhanahu wa ta'ala saboda in ka sai mutum abdur mana bawan ubangiji ya halatta wannan ina zama ga babu babu matsala a cikin suna inda abdurrab ya kai zuwa cikin hadisi babu babu wannan suna ya yi mata ba ne bane arab ne Allah subhanahu wa ta'ala abinda bai halarta bai halarta ba shi ne mutum ya ce bawan wani daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yan pakistan yanzu na za a gana daga cikin nasu hadu mutum wai suna shi abdul nabi wanda bai halatta bayar wannan ko abdul kaabati kafirai kureshawa suna sayar wannan abdul kaabati bai halatta yi wannan ba amma abdul rab ya halatta wannan bawon gani abdul musallin na shi abdul musallin malam sai bayani akan wannan wannan sunan na farko shi ne wannan sunan ya sa ma kansa wannan sunan ne an sa mashi wannan sunan ne tun kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan ne to shi yasa malamu suka ce irin wannan sunan bai halalta ba to amma wasu malamu suna gane wannan istisna'i ne an kebanta wannan sunan saboda ne manzo Allah ya kira kansa da wannan sunan a yaki Ko wa kuma ne a yakin Hunain sanda aka zo za a fara yaki da yake a lokacin Allah ya dan jarabe sahabbai suna gani suna da yawa ba su taba zuwa yaki da yi wannan adadin ba sai suka manta su dogara ga Allah suna suna sun dogara kan adadin su ana fara yaki sai kafirai suka fara cin galaba kan su sai suka fara gudu ko ba ka kawai manzala shi kada ya tsaya ya ce ba zan gudu ba ya ce ana muhammad ibnu abdul musallib ya kira kansa da abdul musallib ni ne dan abdul musallib ko ba ka ba ne, malam suka ce to inda wannan sunan bai halatta ba me yasa manzo Allah ya kira kansa da wannan sunan a wannan hali ko ba wannan to amma wannan baya nuna cewa manzo Allah yana tabbatar da sunan bane saboda me labari yake bada ko ba ga wannan shine sunan wannan mutumin kuma ba zai ji sunan shi ne inda yana raye da kila manzo Allah ya canza masa suna amma ya riga ya mutu ba inda za yi kuma wannan shine sunan shi kawai to shi yasa labari ya bada akan dangantakar sa dole kuma ya fade shi haka to da ga shi yasa wasu malamai suna suke gani da yafi shine mutum ya nisanci irin wannan sunan Abdul Musalli ina fata mun gani wallahu alim bawa musalli musalli shi wani mutum ne a ganin kuma eh, shi musalli ne bawa musalli wannan shi shi sama suke bai ka ce kai bawan halitta daga cikin halittun Allah ba ka gani Allah wani ya halatta ya inganta haka yake haka yake akwai hadisi malam bai kawo shi bane shi yasa ban karanta shi amma akwai hadisi haka inda Manzala ya ce wanda yake hannun dama yana rubuta ayyukanka na alkhairi wanda yake hannun hagu yana rubuta ayyukanka marasa kyau kuma ya ce a wani a wani riwaya ma yace wanda yake hannun dama shine shugaba a cikin su biyu kuma da haka sai shi yasa idan ka yi aiki nagari nan da na yake rubutawa idan ka yi aiki marasa kyau sai na damar ya ce mana abun kadan dan jinkirta kaka rubuta mai yiwa yana eh, ne gafara mai yiwa a wannan hadisi ce na Allahu ya sabbi na Allahu yusabbi da yiwa ma zai yi wani ya yi wani zikiri wanda Allah zai amfana da wannan zikirin ya goge masa wannan abu idan bai yi ba ne sai ya rubuta daga baya ina fata mun saboda ya tabbata wannan na'am lokacin da zai hada magani sai ce

halaye wannan shi ne asali a shari'ance ya halatta a yi magani da ganye da waɗannan abubuwa ya halatta ba haramun ba ne ina fatan ka to amma matsalar shi ne da yawa daga cikinsu suna hada da alaka da aljannu shi yasa zai zai ji maka ka zo ka yanka in baka babu alaka tsakanin yanka da wannan magani ina fatan gane yanka ibada ce mai zaman kanta ina fatan gane ba sharashi bane cewa in ka hada ganye dole sai ka masa yanka ba ba sharashi bane to ka in yazo ya sa sharafi cewa wannan hadin da na maka ba zai yaki ba sai da wannan yanka kenan akwai wanda ake ma wannan yanka ba Allah wani kamun ji ba na saboda amma dai mutum wanda yana da experience akan ganye ya sai da aka hada wannan ganyen eh, menene na mungoro da na lemu da menene zai ma ya ya halatta ba haram bane ina halatta to amma in dai mutum yana hada irin wannan abu da aljinnu to ya zama shirka yana fara so haka dole mu tantance irin waɗanda za mu kalli magana a hannunsu in mutum baya hada aikinsa da shirka da aljanu ya halatta amma in yana hada da shi ko muna yana da wani abu da muke shakka a kansa to gara ka nisance shi Allah ta'ala alam yawa yawa to wannan shine wasu <laughs> wani lokaci shi ne ke sa irin wadda ba ta iya bada hukunci daya kawai haka saboda mai wani hanyar ci abinci su ne ba wai akwai wani aljanu ba da ta amma dole shi ba zai ji wani da zai <laughs> ce ka kama ta wannan ma wannan shi ne almuhim dai inda mutum ya fahimci akwai wani alaka da aljanu wannan to gaskiya mutum ne tashi da na'uwa saboda mai ah, alaka da aljanu shirka ne gaskiya alaka da aljanu shirka ne الفائدة من الحيوان shi ma shi ma kowane ruwa ne manzala duk ruwa cikin gida musamman da daren za ku yi bacci yake a rufe da duk wani gora ko wani abu aka a rufe shi kuma da da shi ma duka a rufe wani su ba ta irin wannan ya yi a gaban iyalisa kamar da mazalin ce ma ali ita ishfaz auratak illa min zaujatik a wani wuri yace ustur fakhizak ma'ana ka rufe cinyanka illa min zaujatik ka rufe cinyanka sai da daga matanka na ba kuma ga wannan ne hoto hoto hoto aiwa matsalan hoto sai sabani a kansa wannan hoton namu na zamani wanda ake yi da kamera ko da waya da su. malam saba ne akwai malaman da suke gani kawai hukuncin sa shine hukuncin irin hotuna da ake yi a nan zane ina fata ga saboda ka hukunci daya haramu ne kawai gaba daya wannan shine ra'ayin shek Bin Baz wannan shine ra'ayin shek Uthaymeen la sorry ba banda tabbaci akan Shek Bin Baz zan yi tuna ba amma Shek Bin Baz dai a cikin lissafi sa ina da lissafi a gida ya faɗa haka Uthaymeen na jima ba zan yi tantance ra'ayin sa yanzu ba almuhim akwai malamai haka da suka tafi akan cewa hoto gaba daya hukunci su daya saboda haka a haramun ne to amma akwai wasu malamai kuma daban wanda da suke gani cewa wannan hoton namu da muke na zamani na waya ko na kamera ba zai shiga cikin hukuncin wannan zane ba ina mata muka gane ba zai shiga hukuncin zane ba ko kuma hoto mai jiki irin wannan da ake yi gunki haka me yasa dalilin su kawai shine hadisi kwaya daya akwai hadisul manzara sallam yake cewa Allah ya tile ma masu yin hoto ana wata muka ne to a cikin wannan hadisi sai yace yudahihuna khalqallah wannan karin bayani da shi suka rike ce Allah ya tsine ma la'anallahu almusawwirun yace menene musawwirin yace yudahihuna khalqallah suna koyoyan halittar Allah subhanahu wataala suka ce mai dokan waya da kamera baya koyoyan halittar Allah ya dauke halittar ne daidai yanda take kuma idan ya dauke shi haka shi kanshi baya nuna wani gwaninta cewa shine ya fita da mutum haka ina madan me zane shine shine wanda yake gwargwaya amma wanda ya yi da kamera ya dauki abu ne suka ce eh, daya yake da madubi ina madan kaman ka sa madubi ne ka kalli madubi ko kuma ka sai a bakin ruwa haka ka zangan ga ciki to ka suka ce tunda manzo da ce yudahi huna khalqallah suka ce a cikin hoton kamera laysa fiha mudahatu lillahi li khalqillah aka suka ce kuma ga wannan da wannan suka fake wallahu ta'ala alam in zai yi mutum ya rage waɗannan abubuwa shi ya fi ina fata mun gane amma dukkansu sun yi ittifaki akan cewa haramu ne a rata ya hoto tawawu na waɗannan kamera ko kuma zane kowane irin hoto rata ya hoto a gida ba kyau mala'iku ba su shiga gidan da aka rata ya hoto na ciki so ga ya kamata ko da za ka yi da waya zama to yana cikin wayanka ina fata mun gane haka na kuma wasu suna kafa hujja da hadisin na na Aisha inda sanda manzala ya zo shiga gida ya ce mala'ika jibril ya ki shiga wani akwai hoto a jikin kofin na wannan gidan na na ita ta ce sai na cire wannan kofin sai na yanyanke shi na mai da shi filo a cikin daki kagan kagan sadan kaskantar da hoton ina fata suka ce inda mutum ya doka to ya boye ya ajiye ba wai amma ba wai ya rataye shi a waje haka ba Allah ta'ala Allah ya samu da shi assalamu alaikum